الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ma Allah tabaraka تبارك وتعالى da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma yau sha takwas ko ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1440 muna cikin suratul araf muna ƙarshen aya ta 99 insha Allah za mu ƙarisa akwai wata takarda da wani bawan Allah ya rubuta wanda yake kira kuma ya ce malamai su duba kuma a gaya wa mutane tare da cewa takardar ta shafi wasu ne daga cikinmu ba mu duka ba kuma magana ce wacce take mai kyawu akan cewa waɗanda suke rike da mukamai irin na gwamnati su rinka kishi don allah na sama makannansu da waɗanda suke bayan su aiki in dama ta samu a daina barin kawai shi kenan a zama kara zuwa kusan kamar maganar da malam je ya zo yi malam barhama mutanenmu suna da sakacin yin amfani da damarsu sai allah ya ba ka matsayi ka zama babba da gida da mai tuka kada ko komai duk yi maka aiki amma ba ka tunanin ka ɗauki wani ƙaninku ko wani ɗan'uwa a anguwarku ya gama karatu sai dai ka zo ka rinka sayar da appointment ɗin wani yana nuna rashin kishi ɗantsa na baka da kishi ko kuma ka ce a hakan ɗin sai ɗan talaka ya sama maka wani abu ya kamata ka ji yadda zulkar ne ne ya ji ma makanni fihi rabbi khair abinda Allah ya bani na matsayi da girma ya ishe ni alheri kai ɗan talaka da baka da komai sai sai na karbi dubu talatin zan baka appointment yi ina ga ban yi kima ba ban yi daraja ba kuma ban yi girma ba wallahi mutum ya zama haka bai girma ba saboda haka da Allah masu riƙe da mukamai na siyasa ko kuma dai na aikin gwamnati suke tunawa da jama'armu da suka karatu ba abin da suke yi idan dama ta samu ɗaiɗaiku a rinka ɗauka ana sawa domin na fahimci wasu ba su iya cin duniyar ba ma amma allah ya ba su duniyar kuma ba su iya mayar da za a yi su ci ba duniya dama ka zauna ne akwai notice daga wajen ubangiji za ka tsufa daga ranar da ka fara aikin gwamnati akwai notice din cewa za ka yi ritaya to ko wanda duk ya san zai tafi ya kamata ya kafa wani abu ko masu rufa maka asiri ya kamata ka kafa a baya ya kamata yaranka waɗanda ka ɗauka aiki Ya tabbata in ba su taimake ka ba za su taimaki ka ko kuma za su taimaki yayan wasu su ma nan gaba kuma tsufa ake akwai lokacin da za a zo ko kai famset ne ko darakta ko wane ne kake duka za a zo matsayin da rigar rigarka masu wani ya gyara maka kuma da kai famset ne kuma da kai darakta ne kuma baka taimaki kowa ba ba wanda ka ba ma aiki kila ma in baka yi sa'a ba ka yi taɓarna ne kawai ka ɗauki matan banza da yaran da wasu can waɗanda ba su da haƙi ma a jihar ka zo ka sa su aiki wasu kuma ka kore su yanzu tsufa ya zo maka da hajijiya da riga kullum hannun karawa yake haka karkarkarkar bayan da za ka saboda kai ma lokaci ya kure ka yi kanka dabara taimaki waɗanda ba su da shi sai allah ya maka wannan kira ne ma gaskiya takardar ta yi amfani sosai ni a gona da haka allah ya sa aji akwai wata tambaya wannan tambayar din mace ce kuma tambaya takarda ce guda da har tambayoyi guda shida ne a ciki za su ci mana lokaci kuma dole a karanta su saboda ana amsa takardar kowa in ya kawo kuma ita bai kamata don tambayoyin sun yi yawa a ce ba za a amsa ba allah ya sa kuma tana kusa ta ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam daraja amin tambaya ta ta farko ita ce idan miji zai kusance ni idan na zai kusance ni sai na ƙi na ƙi amincewa da shi dalilin haka baya son wanka kuma baya son wanki bakinsa wani lokaci sai na yi barci sai ya tashe ni don buƙatarsa na aure ni kuma raina baya so ta malam mai hukunci tambaya ta ɗaya kenan mijinta yana neman ta da saruwa amma ba ta yadda sannan wani lokaci kuma sai ran sai ta yi bacci sai ya zo ya tashe ta saboda bukatar shi duka waɗannan rayuwar shawara ce za mu bayar ba hukunci za mu ce ga hukuncin mijin ba wani lokaci inan dama ta zo na kan gaya muku ce a cikin rayuwar auratayyarmu akwai ƙauyanci da yawa a ciki wannan kuma shi ne yake cutar mazan yake cutar matan yanzu kaga ta ce anan baya son wanka mu bakinsa baya wanke bakinsa kuma a haka watakila yana son ya mata kis da warin baki a'a mu gaya mu kanmu gaskiya mu tsaya mu gaya mu kanmu gaskiya wannan magana ce wadda ai na karanta muku anan ko da daddare manzo Allah ya farka sai yayi aswaki ko da daddare saboda baya son wani abu da zai tada hankalin matashi ko da daddare barci yake in ya farka inda zai zagaye bayan ɗaki ya dawo ya sake kwanciya sai ya yi asuwaki wace irin rayuwa kake sun kai kana ƙazami kawo ne ka ci gauta ka ci goro ka ci wane ne ka ci wane ne duk a wannan bakin baka wanke ba yanzu kana son sai ma ta miƙa maka kai yadda kake so ba zai yiwu ba jama'a wallahi ba zai yiwu ba gaskiyar magana muke bayarwa. saboda haka ba wani wanda baya son tsafta kaga daga cikin ladubba na jima'i shine kai wanka kafin a yi saduwa. bayan an yi saduwar a yi wanka akwai bukatar kafin ka yi wanka ai kafin ka saru da iyalinka ka yi wanka ka cire gashin hammata inda akwai yanar ka cire sabilai hanyar fitsari hanyar bayan gida duk a wanke ta ita ma matar ta yi wanka ta sa abin nan miski a gabanta in tana da warin gaba misali sai an sa miski duk wannan ladubar saboda duk wani abin da zai kawo rauni na jinsiya ba a bukatarsa shi kuma jima'i yana tafiya ne akan sha'awa idan wani abu ya gitta a jiki to zai iya wa ba za ka iya biya wa matar bukatar ta ba ba za ta samu biyan bukatar ba haka in ka sa mata kyama ko in kai ka sa makanka kyama ba wai in an zo jima'i kawai kai ne kawai mai bukatar ba in jima in ka gama bukatar ka kawai sai ka rabu da ita manzan Allah ya ce wannan cuta ce ka cuci matarka har ma manzan Allah ƙararra ya fito ce idan ɗayan ku zai sadu da matarsa maniyinsa ya fita to kada ya cire azzakarin shi daga farjinta har sai ya biya mata bukata saboda haƙƙi ne amma yanzu mutane yanzu irin wannan ina za ta samu wannan ta samu wani ganjiga ga haka wanda shi kamar bai san ma mai ake ba ba rayuwa ai ina gaya muku fa a addini duk rukunan addinin nan ba wanda ake yinsa kawai don jin daɗi sai aure aure dama allah ya shar'anta shi saboda holewa, shi yasa a cikinsa ya sa sakina ya sa mawadda ya sa rahama ai ba a sa wannan a yakin hajji ba ko an sa maka wannan a sallah ko an sa maka wannan a azumi kwankwadon yunwa ce kawai da ishirwa amma wajen sarduwa ana bukatar magabata inda su aurar da 'ya'yansu ma lokaci har da turare cewa idan kun do kwanciya da mai gidanki ki sa turare kuma ki bashi ya sa saboda turare yana ƙara harraka sha'awar namiji wannan ladubba ce ake ba su to kai ba ladabi ko ɗaya daga cikin ladubar da malamai suka ce shi ne a wanke baki a yi asuwaki sa turare a tira gashin hammata a wanke ta a yi komai duk waɗannan musulunci ya ce saboda jima'in zai fi maka yadda kake so amma inda ƙazanta ce watakila ita ce da ƙazanta bakinta yana wari hammatanta yana tashi kai kuma ga kanan yanzu ku ya za a yi Wadaka watakila kawai bukatar shi ne a a yi maza a gama kowa ya kama gabansa ba haka ake so ba su ake kowa ya kai biyan bukatar shi a cikin sarkura domin shi ne kololuwar a yi auren ita yanzu ta ce saboda bakinsa yana wari mu ya son wanka in ta neme shi an yi neme ta ya sannan kuma ya yakan bai tashe da tana bacci jima'i baya iya yiwuwa kai tsaye yadda zai ba da bukatarsa mace tana bacci wannan baya cikin ladabi yana cikin ladabi ne shine sai an ma wasa da ita an tayar mata da sha'awa za ta miƙa kai da kanta to a wannan lokacin ne ake da maganar jima'i farko ma tukunna in an zo ba wai jima'in kawai ake ba ƙur'ani ma da ya zo cewa ƙaddimu li anfusikum gabatar da kawunan to ai dama ba kai zaka je ka cusa ba Allah ba haka yake magana ba wa qaddimu li anfusikum malaman tafsirin sun ce alqabul wal kis wal mubashara wal mulamasa wal mula'aba wal muda'aba duk a cikin jima'i yake samun su baka da kodaya dabba ne kai kuma da Allah cewa la yaqau ahadukum ana imra'atihi kama yaqaul bahi kada ɗayan ku yazo ya afkawa matar shi kamar yadda dabba take afkawa matar ta sai an yi wasa da aka akwai mula'aba ka shi akwai mula'aba ka shi akwai mubashara ka shi akwai mulamasa ka shi akwai mukabala dukkan su wannan alayin jima'i yake yin su ne sai in kaga mu muna tafiya kai ta cewa ga nan gargawa ba san duniya mu muka san duniya wallahi kai ne ma baka san duniya wallahi kai ne ma baka san duniya kai ne baka san duniya ba shi samun shafari na ce in ka samu kuɗi ka zo mu koya maka yadda ake kashewa in ka samu mata ka zo mu koya maka yadda ake wannan shi ne gaskiyar magana sai a gada maka yadda za ka kashe kuɗi kuma ka ji daɗi ka amfana Ka gaya maka yadda za ka zauna da mata ka ji daɗi kuma ka amfana aksarin auratayya malam malaruna ina gaya maka da suke mutuwa <laughs> aksarin auratayya da suke mutuwa wallahi ina gaya maka matakan hanyar jima'i ne ba a bi su ba yana da wahala ka bi hanyar jima'i ka caza mace ta yi kokarin wai za ta rabu da kai don tunanin yadda kake mata wallahi ba ta isa ta rabu da kai wala za ta mika maka wai amma kana nan kawai shikenan gaga gaga kanan kawai kana gingedi a bakin kogi kai wasa ba fadawa za ka yi kenan an rasa ka ba abin da yake faruwa kenan so wannan haƙƙi ne nata saboda haka shawara muke bayarwa ba magana ce yanzu mai sa ba a dawo a ɗauki matakan rayuwa ba saba ma Allah bane. ne ibada ce ai kaga aka ce ka ci abinci da matakka ku yi zance da ita a tattauna za ka yi bankwana ko fita za ka yi kwakwanciya manzan Allah ya ce wannan cin abincin da tattaunawan da shawararin da aka yi Allah zai gafarta muku zunuban saboda shi kana wasa ne da shi shi sa to malam za ka ga wasu har sun kusan mutuwa ba su san kwaron ba sun yi kusan ma mutuwa wallahi saboda kawai shi kenan in yanzu kamar guguwa eh, haya haya shi kenan ina ba haka lamarin yake kamar wata guguwa ta taso papau papau papau shi kenan an wuce ba haka lamarin yake ba ga ya kuri Allah ya sa a gane ba ma ke kuma shawarar da muke baki akan wannan tambaya ta daya shine mace tana da abubuwan jan hankali akan namiji laifinki guda a cikin tambayar ma da kika ce wai sai kin yi bacci ya za a yi ki bacci mai gidanki bai dawo ba ɗaya kenan daga cikin laifinki ai in mai gida ya fita abin da ake shi ne dama mace alal akalli ne taiwon sau uku a wuni alal akalli nake gaya maka taiwon sau uku banda na hudu da ya zama wajibi wankan farko da safe saboda akwai adon fita kafin mai gidan ke fita ya kamata ke masa kwalliya a yi ado zai tuna adon in ya fita akwai ado wanda ake na dawowa zai dawo kuma dole za a yi adon taransa sannan akwai ado na yammaci wanda shi kafin a shiga kwanciya ne ki yi wanka kafin nan za ki ado ki sha gwaggoro ki duk abin ya kamata yi wannan shine abin da ya kamata sannan bai kamata ki kwanta bacci mai gidanki bai dawo ba ya nuna baki damu da shi ba kuma idan kin damu da mai gidanki kina jiransa ne in har lokacin dawansa yayi bai dawo ba to ya kamata ki bincika me ya faru kana dawa kullun da yamma ya baka dawo ba yanzu me ya faru eh abu kaza abu kaza ya rike ni to kaga sai a san shirin da za a yi in za a kunci waccan kwalliyar ne sai an jira lokacin dawanka a yi wannan haka yi kamata yi amma kana gida kai ba gidaje ita ba gidaje to ai ina ganin yi mushkila ba auren bai samu yadda ya kamata saboda haka mace tana da hanyoyi wannan an yi adon tara ne idan lokacin kwanciya ya yi kusa nan kuma duk kayan da aka yi ado da su ajiye su ake saboda ana sa wasu irin kayayyaki su kuma na jan hankali wannan na zaman tarankan waɗancan kuma na shiga cikin ɗaki a sa wani kaya mai shara-shara da dai sauransu ba sai na karanta maka duk sauran abubuwa da ba kuma kai za ka siyo su ba ya tsayawa za ka yi ce haka ce ta sa a sai ka siyo kai za ka siya ka kayi da su breziya da sauransu shekarar ku goma sha ko ashirin duk wannan ba zai hana ba sai breziya ka sai tattara ki zuba a ciki <laughs> saboda za su kama da wacce ba ta da abin nan <laughs> zan wuce zan wuce nan to amma ita kanta matar ba ta yi tanadi ba kaga tunda ba ta yi tanadi ba matsala ne yawwa gashi ana sai da irin su turare su wane ne umra su wane ne da sauransu dukkan guraren da suka zamanto suna fit da tsami sai ta cire ta shafa shafa turare a hammata shafa turare a duk inda ya kamata a shafa sai a zo kusa da kai a kwanta wannan shi ne sannan allah ya sa an samu matsala kuma mace ta riga ta kwanta ta yi bacci akwai matakai kamar guda bakwai to su ba zan iya ambatonsu ba a wannan gurin amma a jikin matar suke kowane ɗaya aka yi amfani da shi yana zama kamar matsayin cajin batirin waya ne in an sa masa soket zai tashi to wannan shi ne kawai ba zan faɗe su ba ina jin ka zauna da matar ka tambaye ta ni kam ina ne gurare bakwai ɗin nan ki faɗa mai kaga sai ku je can kusan yadda za ku yanzu ni ba za ka je su ba a baki na tambaya ta biyu ta ce mene hukuncin mijin da yake yi wa matarsa ƙarya a bisa rantsuwa da Allah ya ce abin haka yake kuma ba haka yake ba ta wannan kuskure ne mutum ya rantsa ya kan Allah da ƙalla a kan ƙarya ba daidai ba ne kuma annabi ya yi magana masu zafi da kaushi a kan wani cewa duk mutumin da ya rantse da Allah akan karya to ana kiranta yaminul gamus allati tagmisu sahibaha fil jahannam rantsuwa ce ta karya wadda sunanta rantsuwar nitso wanda take nitsar da mai yinta a cikin jahannama don karka rantse da Allah akan karya ba daidai bane ka daina wannan babban laifi ne tambaya ta ta uku mai hukuncin matar da ba ta yi wa mijinta biyayya a bisa yana mata karya to kaga kenan wato ba ta masa biyayya saboda karya wannan kuma zai iya daukan ma'ana ko dai ya ce ta yi ta ƙi ko kuma a kawai duk abin da ka faɗa ban yadda da shi ba don ka saba mun karya to darajar ka ta zube a gaban iyalanka inda har za ka iya faɗin magana kuma a ce ya dai faɗa amma ba yi zai ba wannan kuma mun sha gani to kaga kenan ka sa matsala a cikin al'amura wannan ya sa an rena ka kullum kuma an rena maganar ka kuma ba a yadda da kai to haka za ka ga wani har 'ya'ya yana yi musu irin wannan ah, wata rana ana zaune wata mata ko wani namiji ne sai kira wani yaro zo ka karba sai iya zo sai kuma ba a bashi kuma ba kuma manzu Allah yana gani ya ce amma kai ɗaya ne daga cikin makaryata kai yanzu ɗaya ne daga cikin makaryata shali akwai mutane da yawa za su ce zan sayo ma in zan dawo kuma za ka dawo ba za ka siya ba waɗannan ƙarerai ne wanda shi yaro yana ɗaukan foton haka kuma yana sane da shi musamman yanzu ka ce za ka sayo mai yaro kayan wasa mota irin wata ake ta abin da dinnan haka kawai zan sayo ma to karka manta kana dawowa gida abin da zai fara tambaya ina mota ta to kariya kenan to karka yadda ya saba in kai ɗaya kai biyu kai uku to wata rana ko ka faɗa cewa za ka sayo masa zai ce ba dai bare siya mu kawai zance yake kaga a takaice dai in ba zai iya ce ma kai makareci ba ne ma dai amma dai ya san bayi za ka yi wannan bata kai ne a wajen yaya da mata kuma tambaya ta hudu ya ce tambaya na ta hudu mai hukuncin mijin da ya hana matarsa abinci dalilin ta ta biya masa bukatarsa ne na aure har matsawan kwanaki to anan malamai suna da maganganu gaskiya akan cewa mace ta kiyarda da miji shi kuma ya ce ba zai bata abinci ba wannan akwai cikin fukaha waɗanda suka yadda suka ɗaure wa matar gindi akan haka suka ɗaure mai gidan yawa in ta ƙi yadda da shi dukkan abin da ya kamata ya jawo mata na ayoyi ya ja bata yadda ba da wa'azin da Allah ya ce a mata duk bata yi ba wadaribu wanda ma duka ba su yi amfani ba to ya hana ta abinci inda Allah zai yi mata wa'azi da cewa la'ana ne mace namiji ya neme kikiyar da la'ana ta mala'iku wa'azi da nassin ƙur'ani cikin suratun nisa ƙauracewa da ma duka duk waɗannan matakai da wanda ƙur'ani ambata duk aka yi wannan to aka ce an yarda ya hana ta abinci wannan wasu malaman suke da wannan ra'ayi su malaman kuma suka ce a'a ba a horo da yunwa sai dai ya ɗauki wani mataki amma horo da yunwa ba a yi saboda suna jin tsoron kada ya shiga cikin hadisin mai kuliya wanda aka ce ta tsare kuliya bata ciyar da ita ba har ta mutu to aka ce tana wuta to kada aje shi ma ya shiga wannan layi amma akwai malaman suke cewa sawa bi sawa ne wato shi dama aure miji ya biya bukatun larura shiga matarsa ya kuma ciyar da ita da nauyinta ita kuma ta biya masa bukatunta bukatun sana yau da kullum na larurarsa namiji ya biya mata wasu bukatu su kuma na rayuwa idan kowanne ya tsaya to kowanne din sai ya tsaya akwai malaman da suke da wannan ra'ayi in ta tsaya ta ce ba saduwa to shi ma sai tsaya ce ba abinci to kaga wajen waɗannan malaman su suna kallon daidai ne amma ɗaya ɓangaren malaman su suka ce a'a abin da ya kamata a yi shine masu sulhu su shiga sai su daidaita tsakaninsu kuma wannan hanyar kamar ita ne tafi kowace kaga kenan in sulhu za a yi ba cuta ba cuta su wannan shine abin da ya kamata tambayar ta ta biyar take cewa ni ce idan mijina yana barci in na tashe shi yayi sallah sai ya ce na rabu da shi ni kuma sai raina ya ɓaci wato in fita a sha'aninsa sai lokacin da ya ga dama zai yi mana zai yi sallar kenan ta wannan kuma gaskiya ba daidai ba ne mace ta tashi mijinta don yin ibada kuma ya ƙi wannan ba daidai ba ne domin aiman za Allah cewa rahimallahu imra'an Allah ya ji kan wani mutum addu'a ce annabi Allah ya ji kan wani mutum wanda ya tashi da daddare ya yi sallah wa aikaza ahla ya ta da iyalansa suka yi sallah hakanan rahimallahu imra'atan Allah ya ji kan wata mata wadda ta tashi ta sallah sannan ta tashi mijinta ya sallah to wannan falalar da addu'ar annabi abin kamata su yi watsi da ita ba kuma in ka ƙi tashi ma duk lokacin da za ka tashi duk sai ba ka son tashin za ka tashi in sallar ubangiji ba ta tashe ka ba to neman kudinka zai tashe ka to aka yi kenan sau da aka gara ma ka amsa ma ubangiji ka yi masa sallar a lokacin da matar ta nema ta tada kai shi ne ya fi dacewa sannan sai ka zo ka yi falalar ubangiji amma in kai wasa darajar sallah ba ta iya tada kai ba da haƙƙin allah sai neman kudin ka ta da kai to in kai wasa ba za ka samu kudin ba kuma in ka samu ba za ka ji daɗin su ba amma in ka same su ta hanyar yi ma Allah da'a za ka ji daɗi tambayar ta shida ita ce ta ƙarshe ni da mijina ba ma wata ɗaya ba mu samu sabani ba mu je a mana sulhu masu mana sulhu ma sun ce yanzu sun gaji <laughs> wannan tambaya ta ne ta ƙarshe to watakila ba mijin matan nan ko yana nan gurin watakila don Allah mai ƙoƙarin mu gyara al'amarin nan wallahi Allah ya ajiye mu waje Allah ba da kuma liba'adin fitin musan haka kuma Allah ya ajiye mu ba kai ba za ka yi ka 100 bisa 100 ba ita ba za ta maka 100 bisa 100 ba abinda ta kasa na 100 bisa 100 abinda kai ka kasa na 100 bisa ɗari. haƙuri ake a yafe ba juna sai a daidaita amma idan ka ce komai sai yafa ka tashi kai ta surutu wallahi da haƙuri ake duk gidan wani malami da za ka je don ai sulhu shi ma haƙuri yake duk gidan wani alƙali da mata za ta je don kotu shi ma alƙalin haƙuri yake akwai mata a gidansa tana masa ba daidai ba duk haka muke tun da dai manzo Allah zai tafi masallaci ya zauna wata guda bai dawa gidansa ba saboda mace ko ba na jin akwai wani gida wanda zai zama 200 Sau saboda aka sai an yi haƙuri ya lalazi na amonu amonu su biru wa sabiru wa rabiru wa takwallah wasu malamai suka ce wannan ayar ta zo ne don ta wa maza haƙuri da mata akan wasu. ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku ƙara haƙuri ku yi haƙuri ku ƙara haƙuri ku jure za ku samu lada daga wannan ayar sai surar mata suratul misali saboda kafin a shiga a gaya baka mace ya kamata a baka wannan haƙuri ya za ka yi ba za ka yi haƙuri ba sannan kuma ita ce manzala ya ce an halitta ta daga ƙashin haƙarƙari kuma na can sama mafi karkata ya ce in za ka ji daɗi da ita ka jirga ta ji a haka in kuma ka ce sai ta miƙe garau to karya ƙashin za ka yi Tunda tun da manzan Allah gaya maka kafin ka yi aure ko bayan ka yi aure an gaya maka yadda mace take to ta yaya za ka zo ka ce sai ka samu ɗari bisa ɗari ta miƙe aiki ne ya same ka kai Allah yi ka a tsaye sai wani a karkace yana sunkuya kai a tsaye kake straight haka kake a tsaye sai Allah ya wani a karkace haka a nan kwashe Allah ya ce to fa kai da kake tsaye nan dole tare za ku tafi da karkacen nan sunkuyawa za ka ka tsaya ko miƙewa za ka yi kace sai an miƙe ko kuma ya za a yi tafiyar sau da ka sai ka yi haƙuri ciki ba ka yi haƙuri ba zai yi ba so mazaje da Allah sai a yi haƙuri mata ku kuma ku yawaita biyayya saboda shi Allah akwai wasu gurare mafiya yawa inda ya daidaita namiji da mace kowa yana son ɗayansa amma akwai wani guri ɗan kaɗan wadda Allah ya yi shi shi kuma ba a daidaituwa a kansa tsakanin namiji da mata amma a rayuwarsu gurin da suka fi daidaituwa su suka fi yawa su haka kenan Allah ya baka ni'imar su suka fi yawa inda kuke daidaituwa inda zai jarabce ka yace kadan ne a wajen hali ne ake samun jarrabawa da mace wajen kai kyauta ba ta gode ba wajen kai mata hidima ba za ta gode ba waɗannan duka halayya ne waɗanda su ne kaɗan komai rashin godiyar mace za ka samu yin an mata goma za ta gode biyar ko shida kuma za ta yi fata na gari yawa to amma wuraren da allah ya yi ya haɗa ku da yawa wadda kake so kuma take so su suka fi yawa domin a halittar jikinta kadai ya bambanta ku da yawa da kai abin da kake so a jikinta kana son abubuwa da yawa a cikin jikinta ko a tsayuwarta in ta tsaya akwai abin da kake son ka kalla kuma in an ce ka kirga su yanzu suna da yawa ta gaba za ka fara ko ta baya za ka fara kirga abubuwan da kake so a jikin mace ɗaya na za ka fara suna nan da yawa ko ba gaskiya ba yawa daga kanta cikin abin nan cikin zuwa wuyanta akwai abuwa da yawa da kake su yawa amma ta idanu kila kana son idanun dara-dara amma ta gashi kana son gashin watakila amma ta hanci dodar haka kuma kana so ko ba haka ba amma ta wushirya kana so amma ta kunne in an sa masa dan kunne yana yin kyau kana so sannan amma ta wata siririyar murya wadda take ratsa maka jiki ba irin muryar ka ba kamar ko wani rago ne rago ne haka ne yake magana ko wani abu ba irin taka muryar ba duk a wannan gurin abubuwan da kake so suna da yawa ai shi yasa kaga ake ta talle da mata kira za ga kamfanoni sai su dauki hoton mace sai ko sabulu ko omo ko wani abu sai a dauki mace a sa saboda an san kai ne ne siya ita ba ita ne ne siya ba to bari a sa hoton da nan a kira ka ka zo ka sai yanzu kowa nan in ka buga ka ce maka network service wame mai kenan wai mai yasa ba a sa muryar namiji ba amma ka ga saudiya da yake sun san matsalar muryar namiji suka sa saboda muryar mace yana da fisga amma kunan najeriya da yake kamar kara zube ne ba mu da kan gado haka sai kawai aka sa muryar mace saboda saboda waɗannan abubuwa su ashe gurin da Allah daidaita ku da yawa inda kuka samu sabani shi yasa da Allah ya ce in mace ba ta yi maka ba to karke gaggawa suke ta domin idan ta wani guri ba ta burge ka ba ta wasu guraren ku ta burge ka ma wannan zaune nan abu ne za mu aji sai mu ci gaba da karatun mu karanta mana malam mu ma yau din Allah da za mu kokarin mu ga cewa mun fita daga wannan <laughs> ayoyin in Allah da faddal نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم gama bayanai akan abin da suka shafi wato makarallah wala ya amanu makarallah mun yi magana akan waɗanda ayyukansu suke nuna cewa sun aminta da tanadin ubangiji ya same su allah ya sauke a sa'an nan kuma da ƙarshe muka ce to suwaye ne khasiru waɗanda aka ce waɗanda suka aminta da cewa makircin nan ya same su ko tanadin ya same su za su zama tota mun kirga wasu mutane sun kai kamar goma sha biyar waɗanda daga cikin sifa ta ƙarshe da muka yi magana kusa da ta ƙarshe ita ce attamattu ubila zati duniya kai waɗanda muhimmin al'amarinsu shine su ji daɗin duniya sai su manta da kuma al'amarin abin da ya shafi wato lahira wannan in mutum ya biya ma jin daɗin duniya ya kasa bauta ma Allah zai wayi gari gobe kiyama ya samu kansa cikin masu asara ba ma fata Allah ubangiji ya tsare na goma sha fudu shi ne muka ce al-ghaflatu anil ikhlas akwai wasu mutane da suka rafkana daga barin yin ikhlas. ana ayyukansu duk sayar ta zo ta cinye kuma suna sallah suna azumi suna zakka suna komai amma dukkan komai da za su sun alakanta shi da riya ba sa ikhlas. wannan za su wayi gari masu asara ne a gobe kiyama domin zai zama wa kadimna ila ma amilu min amalin ku haba'an mansura sau da ga mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya sa ikilasi a cikin ayyukansa don wato kada ya wayi gari duk ayyukan da ya aikata su zamanto ba su da wani amfani an shekar da su sun zama kura ya yi asara kawai na zaman duniyar ma gaba daya allah tsari na goma sha biyar aka ce waɗanda za su samu kansu cikin asararru a ranar lahira su ne mutanen da layu ba ni feta a mutum baya damuwa ya yi makafiri da'a don haka addininsu ya sa iyaka yadda ya kamata ya rayu ba zai bi ba amma yana rike wanda yake kafiri kuma yana yin duk abin da bai kamata da shi ba bai damuwa cikin sabon Allah za su yi zai masa da'a cikin abin da ya shafi sabon ubangiji zai masa da'a sirrin ma musulmai da dukkan sauran wasu abubuwa wanda ya rike kafiri ya zamanto haka bai damuwa da komai da addini da ya shar'anta masa shi komai ɗaya ne to wannan abotar za ta cuce shi a ranar lahira za ta mai da shi cikin waɗanda wato za su yi asarar duk rayuwar da aka yi ko ayyukan da suka yi ba zai musu amfani ba abu na goma sha shida shi ne a ta'anu sha'anin nabi mutum ya zo ya rinka sukan gidan annabi ko ya rinka sukar annabi ko ya rinka sukar sahabban annabi wannan za ka yi asara tabbas za ka wayi gari a lahira ba ka da wanda za ka kama ba wanda ka isa ka tinkara domin ka soki gidan annabi ka soki annabi ka soki sahabban annabi ka soki wasu abubuwa da annabi ya zo da su ba ka da gata a lahira ba ka da inda za ka dole ka samu kanka wato cikin masu asara wannan kwa zai fi shafin mutanen da suke zagin sahabbai suke sukan matan annabi su ce matan annabi ma kaza ne sannan kuma wani lokacin ma ka ga mummunar kalma in an zo ana magana ana cewa annabi ya auri aisha tana shekara shida ya kuma tare da ita tana shekara tara ka ga mutum ya zo yana ce ai wannan ai su a gurinsu ma fade ne wai fade wai yanzu manzon Allah yake kamantawa da wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadhihi musiba hadhihi fitna la budda an takuna min al-khasirin yawm al-qiyamah mai wannan dole zai zama to cikin tababbu wato a ranar tashin alkiyama domin ka siffanta annabi da cewa bai yi abin da ya kamata ba ai ba karamar musiba ba ce wanda yake hatta magana annabi baya yi sai da wahayi kuma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha Allah ya tsarkake annabi da harshe harshensa an tsarkake ya tsarkake zuciyar annabi ya tsarkake gidan annabi hatta matan annabi cewa inna ma yuridu li yutahhirakum Allah yana son ya tsarkake ku ya tafiyar muku da dattin dukkan abin da ya zamanto na laifi ne gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ya zaina wannan magana za ga mutane ba su damuwa da wani wani kawai fashi yana kallon dan ya je ya dan yi karatunsa na boko ya zama ko farfeso ko wani abu shi bai ma san kansa jahili bane tukunna bai ma san yanzu jahili bane to saboda duk wanda bai san Allah ba ya jahili ne ai inda ka jahilci ubangiji matsalar kuma ta karu wani ma bai san cewa kawai ya jahilci ubangiji ba haka zai zo ya abubuwa waɗanda suke muna wannan ba daidai ba ne da ka a daina taba gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a daina taba mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum yana son ya tsira da mutum domin nassin alkurani ya ce innal ladhina yu'zuna allaha wa rasula ko la'anahumullah waɗanda duk suka cuci manzan Allah suka cutar da manzan Allah don aibanta manzan Allah ko gidan manzan Allah suka cutar ko wata ɗabi'a suka cutar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la'ana umullah Allah ya la'anci irin waɗannan mutane abu na goma sha bakwai shi ne al’inhida bi ta zini shaitan mutum ya ƙayar da ruwa da ƙawatawar shaitan ke ya zo ya kawata maka wani abu sai musulunci ya zai ce wannan abin bayi da kyau sai ka yaudaru da kawatawar da shaidan kai ta masa tawili wani lokacin sai ga mutum yana ta tawili yana ta kokarin ya kare abin da annabi ya yi magana a kansa laifi ne sai mutum ya samo wani mataki ya yi kokarin ya dora kamar yadda an haramta ganin tsiraici la'anallahu nazira wani manzura wanda ya nuna tsiraicinsa Allah an ce shi sai da inda larura wanda kuma ya zira matsiraici idanu shi ma Allah an ce to sai wani ya ba shi da abin da yake yi shine sai ta kallon fim na tsiraici kuma in ka taba shi ka ce ba kyau sai ya ce wai shi in ba haka yi ba zai ji sha'awar matarsa ba kaga yanzu tawili yake son ya kawo akwai masu wannan abu wadda ga mutum wani sai zai kunna yana kallon ana saduwa da da da da mace wai in ba haka yi ba wai yanzu wannan yana son ya kawo shi a matsayin uzuri ya halatta masa ganin tsiraicin ana jima'i fi a fili haba malam wannan khida yaudara ce irin ta ɗan da ya kawata maka mummunan aiki kamar zuyi na lahusu amalihi farahu hasana sai abu na goma sha takwas an gafulatu an zikirin la wanda shi mun ambata cewa rafkana daga barin ambatan allah wannan yana sa ɗan adam ya yi asara a rayuwa domin ambatan Allah wani abu ne mai gyara kwakwalwa wani abu ne mai saita dan adam wani abu ne mai tafiya da dan adam wato ya dora shi akan daidai ya bashi darajoji masu yawan gaske kuma akan abin da ba shi da wahalar aikatawa shine zikirin Allah kaga ba da Allah cewa kalimatani wato habibatani kuma saqilatani alal mizan habibatani inda rahman sune subhanallah walhamdulillah kalmomi ne masu sauki suna da nauyi akan mizani amma wato suna da sauki kuma akan harshe kuma Allah yana son kalmomi to mutum kada ya wasa ya ta cinye lokacinsa yana ta kallon wasu abubuwa duk wani dan lokaci da ya samu kai tasbihi ce subhanallahi alhamdulillah ko kai kabbara Allahu akbar ko la hawla wala quwwata illa billah ko kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam abu na 19 shine qatlul aulad wa tahrimu ma ahallallahu wannan shi ma yana jawo ma ɗan adam asara kashe yaya shi za a ubangiji yake cewa ai waɗanda suka zama to kafirai shirikan larabawa ɗin nan wato an kawata musu da yi kashe yayansu kuma khasiru anfusahum sun yi asarar kawunan su gaba da saboda aka kashe yara yana jawo cewa yana jawo kai asara a ranar tashin alkiyama nan ma tahrimu ma ahallalla mutum ya haramta Abin da Allah ya halatta wannan shi ma yana jawo maka asara ranar tashin alkiyama domin ba ka da haƙƙin haramtawa ko ba ka da haƙƙin halattawa sai shi Allah ne yake da wannan haƙƙin saboda at-tahrim wa at-tahlil haqqun lillah wannan haƙƙi ne na Allah ko annabi da aka tambaye shi mai haram yace ma haramahu Allah fi kitabi abinda Allah ya haramta a littafinsa mai halal yace ma ahallallahu fi kitabihi abinda Allah ya halatta a cikin littafinsa kage kenan annabi ma bai da hannu wajen haramtawa ko wajen halattawa sai abinda da Allah ya halatta ko ya haramta to idan wani ya sa wannan riga wasu malamai suka ce qarinun fi shirk ya zama mu shirka ne da ubangiji domin Allah ne mai shar'antawa kuma shi ma yanzu ya shigo kamar yadda ubangiji ya ce amlahum wato shar'u min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah ko akwai masu shar'anta musu ne a addini abinda Allah bai izini a kansa ba abu na ashirin wanda yake sabbaba asara a gobe ranar lahira qatlun nafsi bi ghayril haqq mutun ya kashe rai ko ya kashe tasaran ko ya kashe ran wani duk waɗannan suna jawo asara saboda wanda ya kashe kansa da kansa Allah yana gaya masa kamin gaggawa da ka jira ni na kashe kan amma tun da ka kashe kanka ka zo to za mu haɗu da ka jira wanda duk yake shan fiya-fiya don ya kashe kansa don wani bakin cikin rayuwa ko don wani abu daga mutum ya sha fiya-fiya banzan Allah ya ce duwanda ya sha fiya-fiya ya mutu guba ce aiko za a shayar da shi guba a jihannama man katala nafsahu bisikin wanda ya kashe kansa da wuka ya soke kansa akwai wuka a jihannan da shi za a rinka cikarsa a cikin jihannan. duk abin da ka kashe kanka a duniya Allah yana da shi da shi za a ta maka azaba a cikin lahira a cikin jihannan. Allah ka tsare abu na 21 wanda yake sa ɗan adam ya zama mai asara ya yi asarar rayuwa shi ne wato wato tashdud wa tushgiluhum amwaluhum an zikirillah wanda duk dukiyarsa ta shagaltar da shi daga barin yin sallah daga barin tuna Allah daga barin ambatan Allah dukiya saboda yawan baya iya samun yabauta da Allah baya iya samun lokaci da zai ambaci Allah baya iya samun lokacin da zai karanta alkur'ani ko wani abu mai kama da haka wanda yana daga cikin mutanen da za su yi asara a ranar lahira domin an nuna masa asarar da ya yi zai ganta da yawa to sai an wa'ul kasara nau'o'in hasara wanda su ne na ƙarshe da allah ya ce wato ya mun makarar mahi illan kawun khasirun abu na farko malamai suka ce al-munafik khasirun munafiki sunansa ma asararre duk wanda zai zo ya munafurci ko ya munafurce ka gaya maka wata magana amma yaudarar da yake ko ya yaudari ubangiji ko ya munafurci Allah ko ya munafurce ka ko ya maka tsari ya jefa ka cikin abin da bai dace ba ya munafurce ka wannan malamai suka ce khasirun mai asara ne sannan sai tsatul kafiri khasara yin biyayya makafiri a cikin abin da addinin ka ya hana ka yi sannan ka biye masa kuka aikata to wannan zaka zama to cikin asararru ranar tashin alkiyama sanan sai shaiɗa shaytan mutum ya yi ma shaidan da'a a kan duk abin da shaidan din ya zo da shi ya zuciyarsa ta raya masa kawai sai ya bi wannan abin din wannan ita ma kasara na hudu shi ne azzalim mutumin da zai zalimci mutane ya zo nan ya yi wayo ya cafka ya je can ya yi wayo ya cafka don kasa akwai wanda su wai haka sana'a su ma take zai zo ya shirya kai ce akwai business kaza za a samu kuɗa za a samu kaza za a yi kaza za a yi kaza sai ka yadda ka zuba kuɗi sai ya je can wannan azzalumi ne zai yi asara a ranar tashin alkiyama domin in har yana da addini har yana salloli har yana azumi to duk kayansa za a kwashe na salloli a biya mutane dole ya zamanto cikin masu asara ya zamanto al-muflis wanda za a harba shi jahannama Allah ya tsare abu na biyar shine asadu arsabilillah sabilillah mutumin da duk inda addini zai ci gaba shi kuma zai je tsare san abun nan ga abu zai amfani mutane sai wani yanzu ya ce karka saurara kaza da kaza da kaza ya tsare tafarkin ubangiji inda hanyar gaskiya za ta fita ya tsare ya toshe to wannan zai yi asara ranar tashin alkiyama in yana da kudi in yana da mulki in yana da menene ubangiji ya ce summa yughlabuna ni zan rinjaye su zan kashe su kuma duk za su dawo gare ni saboda haka za su yi asara abu na shida shi ne annaqidul ahad mutumin da yake warware alkawari za a alkawari da shi sai ba zai cika ba wannan zai dauki nauyin asara ranar tashin alkiyama domin shi ma nau'i ne na yaudara A yi alkawari da kai ba za ka cika ba alkawari nan na aikin gwamnati ne ko na ne ake yi da kai duk wani alkawari da aka yi da kai na za ka zo a kan lokaci ne ba ka zo babu uzuri ba komai ba bayani ka zauna haka kawai kai ta yaudarar mutane to za ka to mai asara a cikin ranar tashin alkiyama gobe na abin nan bakwai shi ne lahi ala harfin wato ka zo kana bauta ma Allah amma a bisa wata manufa idan ka samu kudi to za ka yi bautar Allah in Allah ya kiye baka kai ma ba za ka yi ba kamar mutumin da zai zo ya ce in na ci jarrabawa zan maka azumi Allah a kan me sai ka gwada Allah sannan za ka yi masa ibada sai ka gwada Allah za ka yi masa ibada idan ka ji daɗi shi kenan yama in bai ma daɗi ba shi kenan kawai ala harfin kana bauta ma Allah a bisa wani gefe in ka samu dama bai na sabar musibatun in kalaba ala yi bai na sabar wato khairu nitma annabihi in ya samu alheri akan hanyar Allah sai ya nutsu ya ce Allah nasu ne idan kuma ya bai samu jin daɗi ba to sai ya fito ya ta zage-zage ya ce Allah ya washe su su duniyar ma rakiya suka yi to ya kamata ku koma ai sai ku ba su rakiyar haka za ka ji mutum yana faɗi a ayi sun yi rakiya ne ah to ka koma mana ba wanda ya yi abin allah ne ya turo ka na na babu laifi akwai jana'iza idan mun idar kuma saura abubuwa guda uku ne ko hudu in allah da lokacin ma ya karatu ya ko ni eh. yawa abu na takwas shine ne wato al khabis khasirun khabis shine mutumin da yake ta'ammuli da kazamun abubuwa da allah ya haramta kamar ta'ammuli da kwaya, ta'ammuli da giya ta'ammuli da kayan shaye-shaye wannan duk mutumin da ya sa kansa yake ta'ammuli da irin wannan yana shan su shine khabis ana kiransa ƙazamin mutum wanda ya dagula kwakwalwansa da ƙazantar dattin duniya wannan zai yi asara a ranar tashin alkiyama asarar ne sai abu na tara shi ne alkazin makaryaci mutumin da duk magana ɗaya sai ya yi ƙarya kuma ya san ƙarya yake wannan zai dauki nauyi gobe kiyama shi ma mai asara ne Allah ya sanya shi cikin masu asara abu na goma takhfiful mizani khasara wato shine mutun ya rinka tauye mudu au ko na gidan mai ka sa lita ba daidai ba ka kare iska a shaban biyar amma na 4000 ga sha ko kuma wajen auna kaya ko wajen menene ka sa abin da bai dace ba wannan khasirun shi wa zai zama to mai asara a ranar tashin alkiyama akwai sauran wasu asarori da dama waɗanda mutane za su samu kansu a ciki amma dai waɗannan su ne fitattu da mutane suka fi ta'ammuli da su a cikin sha'anin rayuwa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun ba waɗanda suke aminta da taladin ubangiji wato sai waɗanda suke tababbu kuma waɗannan su ne tababbu a cikin jerin layin shari'a yadda take kallo ubangiji Allah ya tsare mu daga hasara ma muna roƙon Allah ya kare mu daga shiga cikin masu hasara ko masu tarewa. Allah ka shiryar da mu gobe insha Allah za mu dora akan wata aya da take kalubalantar masu mulki kuma sai masu mulki su shirya domin dole za a yi magana kuma sai mun fada yauwa duk wanda ya zama khalifan wani mai mulki to ya gaji wani ne da shi da wanda ya gada duka Allah zai magana da su a cikin wannan aya za mu ga yadda ra'ayi Allah kai mu gobe insha Allah ku za mu dora a gobe Allah ya kai